Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata bakwai ga watan shida na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kungiya ta yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta ɗauki mataki akan irin yadda ake musgunawa makiyaya a wasu sassan ƙasar. Muna kuma ɗauke da rahoto akan ziyarar shugaba Muhammadu Buhari ƙasar Ingila. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ya kuke gani ya kamata a ƙara inganta asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya a Najeriya don magance ko sauwaƙe ma masu fita neman magani ƙasashen ƙetare. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma yanzu sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce dubin dubatan 'yan gudun hijira daga kudu maso gabashin niger sun kaurace wa gidajensu sakamakon hare-haren kungiyar boko haram hukumar kula da 'yan gudun hijiran ta ce hare-haren da kungiyar boko haram ta kai ranakun juma'a da lahadi da kuma litinin a garin boso ya sa kimanin mutane dubu hamsin kaurace wa yankin difa kakakin cibiyar adrian edwards ya ce galibi sun kaura daga boso ne zuwa tamo kimanin tazara kilomita 30 yammacin kasar watan jiya cibiyar ta yi gargaɗi da cewa matsalolin rayuwa da kuma tsaro suna ƙara ƙamari a difa cibiyar ta ce ma'aikatanta ba su iya gudanar da ayyukansu ba a garin boso tun daga watan fabrairu shekara ta 2015 kakakin shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya ce tafiyar da shugaban ƙasar ya yi zuwa london jiya litinin ba ta da nasaba da rashin lafiya a maimakon haka hutu ya tafi Femi Adesina, wani babban mashawarcin shugaban kasa kan harkokin sadarwa ne ya ce shugaba Buhari zai yi amfani da hutun wajen duba lafiyarsa da kuma bincika wani matsanancin ciwon kunne da yake fama da shi. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na kasashen renon Ingila ya bayyana takaici a kan tafiyar ta kwanaki goma da shugaban kasar zai yi. zuwa ingila da cewa cin fuska ne ga kwarewa da kuma kimar kasar likita osahon enabulele ya ce najeriya tana kashe kimanin dala miliyan dubu ɗari kan jinya a ƙasashen waje musamman kan 'yan siyasa da kuma masu rike wato masu rike makaman gwamnati da mataimakansu da ke masarakiya rakiya ya ce shugaba buhari ya yi watsi da damar da yake da ita ta sauya lamarin wajen yin jinya a najeriya sai dai kakakin shugaban kasar adeshina ya ce waɗansu likitoci biyu sun duba lafiyar shugaba buhari kafin suka shawarce shi ya je ƙwararru su sake duba lafiyar shi yayin tafiyarsa zuwa london to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an tura motocin jinyar gaggawa a lardin venezuela da ke tsakiyar birnin kusa da jami'ar istanbul inda kuma 'yan yawon bude ido suke yawon ziyarta a ƙasar turkiya bayan ya ziyarci waɗanda suka ji raunuka da ke jinya asibitin hasiki shugaban ƙasar turkiyan tarif erdogan ya ce ƙasar za ta ci gaba da yaƙi da ta'addanci har zuwa ƙarshe fashewa da ta auku a rana ta biyu da fara azumin ramadan ita ce ta baya-bayan nan a jerin hare-haren da ake kaiwa a istanbul a ankara bana babu dai kungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton ta shiga tarihi a matsayin macen farko da za a tsayar takarar shugaban kasa karkashin manyan jam'iyyun siyasar kasar biyu ba za a sanar da ita a matsayin 'yar takarar shugaban kasar jam'iyyar democrat ba sai lokacin babban taron jam'iyyar wanda za a gudanar a watan gobe sai dai ta samu wakilai 2,383 da take bukata na kada dan majalisar dattijai mai wakiltar jihar vermont bernie sanders Clinton ta yi takatsantsan jiya Litinin da dare da cewa duk da yake rahotannin kafofin yada labarai suna nuna ta samu galaba. Har yanzu akwai jihohi shida da ake gudanar da zaɓe a yau Talata, tana kuma yaƙi tukuru domin ganin ta lashe kuri'un. a wani yunkuri na ba sabon ba na magana da yawu ɗaya ba tare da nuna bambancin jam'iyya ba a shekarar zaɓe jam'iyyun republican da na democrat baki ɗaya sun kushewa wanda ake kyautata zaton zai zama ɗan takarar jam'iyyar republican donald trump sabili da kalamansa akan asalin alkalin da ke kula da karar da aka shigar kan jami'ar trump membobin jam'iyyun biyu sun caccaki hamshakin ɗan kasuwar sabili da kalamansa da suka ce nuna wariyar launin fata ne Trump ya ce yana jin alkalin kotun lardi genzalo Curiel sabili da wato shi dan asalin kasar Mexico ne ba zai adalci ba a karar da aka shigar ana zargin Trump da damfara. Curiel ba Amurki ne wanda aka haife shi ya kuma girma a jihar Indiana. Trump ya fara caccaka alkalin ne lokacin da alkalin ya saurari bukatar da kafofin watsa labarai suka gabatar na fitar da takardun bayanan karar da aka shigar da ta zama abin kunya ga hamshakin dan kasuwan. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. Kungiya a Najeriya mai neman ci gaban ƙasa wadda ake kira Progressive Mind for Development Initiative a Turance ta buƙaci jami'an tsaro su kawo ƙarshen musgunawa makiyaya da ake yi a yankin kudancin Najeriya. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibran ya aiko mana da ƙarin bayani. a cewar shugaban kungiyar comrade abdulsalam abubakar ko kaɗan ba za su ci gaba da zira ido suna kallon yadda jami'an tsaro ke farwa al'ummar fulani da sunan cewa suke kai hare-hare a gonakin jama'a tare kuma da kashe mutane ba kungiyar da ta yi zargin cewa idan jami'an tsaro suka yi kwakwaran bincike za su ga cewa akwai alaka tsakanin waɗanda ke haddasa rikici a yankin kudancin najeriya da kuma 'yan kungiyar boko haram ko me yasa wannan kungiyar kungiya take ganin biri ya yi kama da mutum dangane da kashe-kashen da ake yi da kuma hare-hare na kungiyar boko haram ga dai comrade abubakar abdulsalam kwanan abun da muke fahimta shine mutane sun gagara gane cewar wannan abun da ke faruwa yan ta'adda da muke da su a ƙasar nan suna iya canja salo iri-iri domin saboda muka yi la'akari da irin zaman yadda fulani suka saba zama cikin daji shekaru aru aru ba su taba samun matsala da kowa ba kuma sannan da ake zargan fulani cewa su suke kai mutane ta'addanci to ba mu taba ji kuma an ce fulani sun kai mutane ta'addanci sun gudu sun bar shanayen su an kama shanaye ba saboda haka lalle ku wannan ya tabbatar mana cewa wannan ba fulani suke wannan aikin ba akwai yan ta'adda za su iya sayan shanaye su je su yi disguising su mai da kansu kamar fulani su yi ta'adi da fulani wannan ya faru a Taliban ya faru a al shabab ya faru su mutane kungiyoyin irin na ta'addanci na duniya duk sun mai da salo suna daukan salo na wasu mutane daban-daban domin saboda su je su tuci al'umma idan an gane ainihin salon su sukan canza salo daban-daban koya al'umma yammacin Najeriya ke ganin wannan zargi da wasu 'yan najeriya kewa al'ummar fulani mr akin olaruwaju wani ɗan yankin yammacin najeriya ne the harassment of the fulanis the Nigerian police because of the attacks of herdsmen. So, ya ce mun yi imanin masu kai wannan hari ba Fulani ba ne na asali muna ganin 'yan kungiyar Boko Haram ne suke fakewa da Fulani domin kashe mutane da haddasa rikici a ƙasa. Muna ganin musgunawan da 'yan sanda ke Fulani yanzu ya yi yawa. don haka muke kira ga gwamnati ta kawo masu doki babin ya murai amurka daga lagos a gaida baban gida jibril yanzu haka dai shugaba muhammadu buhari na najeriya yana ziyarar kwanaki goma a ƙasar a ingila kuma zai yi amfani da wannan damar don ganin ƙwararrun likitoci a kan matsalar kunne da yake fama da ita dokoya masu fashin baki ke duba wannan lamarin umar faruk musa ya haɗa mana rahoto bayanin da gwamnatin tarayyar najeriya ta fitar yana cewar likitocin shi shugaban kasa ne suka bashi shawarar cewar ko da yake sun duba lafiyar kunnen sa kuma sun bashi magani amma yana da kyau idan ya je lokacin hutun na kasar ingila ya amfani da wannan damar domin likitoci kwararru su kara duba shi dangane da wannan matsalar da yake fama da ita akan haka ne na tuntuɓi ɗaya daga cikin ƙwararrun likitoci a najeriya masu fashin baki akan al'amarin kiwon lafiya wato dr abu yazid domin in ji ƙarin haske dangane da abin da wannan ziyarar shugaba muhammadu buhari ke nunawa a zuwa duba lafiyarsa wurin waɗansu ƙwararru a asibitin da ke ingila to a waje na dai ba zan iya cewa babu likitoci ƙwararru wanda za yi duba ba sai dai ina ganin ba a nemi likitocin da za su yi ba ba yiwa a ce kasa kamar Najeriya kuma wanda idan ka duba duk kasashen duniya idan ka tafi sai ka samu yan Najeriya likitoci ne wanda yawancin su ma yi karatu a nan ne dai suka je kuma can suka zauna ko suka kware ko suke aiki a wajen kuma sau da yawa ma idan mutum ya tashi ya nan kasa ya je can kasashen zai je samu yan Najeriya din suna aikin likitocin kuma ana samun biyan bukata kamar wanda idan sun yi a nan in za a samu babban matsalar shi yake aiki da yawa da wani lokacin can bayan na je wani likita a uk ya ce zan za a ba su albashin rabin abin da suke samu a ingila kuma a sanar musu da kayan aikin da suke amfani da shi za su dawo kasar amma dokta idan shugaban kasar najeriya na da wata matsalar da babu kayan aikin da kwararru a najeriya za su duba shi a kai sai an je kasashen ketare ai wannan ba karamar masifa ce ga al'umma kasa ba kenan ko to wannan gaskiya ne abu ne da aka dade ana yi ko da kyau ba san ya yi kokari wani lokaci ya zo nan muka duba shi a asibiti amma ta zama wani lokaci mashawarta su ne abin nan watakila waɗanda suka ba da shawarar hangen nesa yadda ya kamata ba watakila kuma ba rashin kayan ba ne ba watakila kuma da rashin kayan aikin duk ba abun mamaki ne domin ba kowane asibiti ba ne za a samu kayan aiki ko kuma za a samu ƙwararrun likitocin ya ce to ai akwai asibitin sun ne misali a gari kaza ko a ƙasa kaza saboda da a je can kudin To amma a yanzu likitocinsa ne na asibitin fadar gwamnati suka ba da shawarar cewa bayan dai sun duba shi sun bashi magani suka ce kuma in ya je hutun nan ya amfani da wannan damar domin a ƙara dubawa. Shin wannan bai nuna cewar su ne suka ba shi shawara ba ai ba wani mashawarci ba likitocinsa ne suka ba shi shawara waɗanda ya kamata a ce in akwai wani su likita ƙwararru a najeriya sun san su idan akwai asibiti wadda ke da ingantattun kayan aiki in dai har ba ma na fadar gwamnati ba ce to ya kamata waɗannan likitocin nasa sun san shi wannan ba abun damuwa ba ne sosai gare ka. Ah, to abin damuwa ne domin tafiyar da kasa ake tafiyar da ita amma abin damuwa ne domin idan ma babu sai a gogari a tabbatar sai an samu da na abubuwan ko kuma sun shawara ba da shawara to ya kamata a tafi waje kaza. Dr. Abu Yazid kenan wani ƙwararren likita kuma mai sharhi kan al'amuran kiwon lafiya a tattaunawar da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Umar Faruk Musa yau muna son mu ji ra'ayoyinku kan ya kuke gani ya kamata gwamnati ta ƙara inganta asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya a Najeriya don magance ko kuma sauwaƙewa masu fita neman magani ƙasashen ƙetare. Sai ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To ma sauraro mun samu kira daga Zaria. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. To gaisuwa tare da fatan alkhairi a gare ku kuna tare da Kabir Kwangila Zaria a nan Fly To Malam Kabiru mece ce gudunmuwarka? To, gudunmuwa na a game da wannan maudu'i da kuka bayar game da yadda za a inganta harkar lafiya a daina zuwa kasashen waje neman lafiya shine gwamnati ta zauna da likitocin najeriya su mm. kuma likitocin su cire san rai su cire son zuciya a sai kayan aiki a basu a zai a taimaki al'ummar najeriya shine kawai mafita na gode da wannan dama da aka bani a tashi lafiya to malam kabiru daga zaria mu ma mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar nijar Assalamu eh, alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. amma malam ali na daga dogon minta cikin yamma da nishiyar to me za ka ce in ba za a yi bisa ga a ce kamar ƙasar najeriya a ce mm. in kuma la ya sa doka an kai ƙasashen waje wannan bai dace ba kai ya kamata duk ƙasashen waje afirka su masu ƙoƙari su kawo ƙwararrun likitoci waɗanda za su kula da lafiyar mutane yanzu kamar a ce buhari ya lafiya ta duk ƙasashen kan ƙasashen waje a yi magani a ci ba su cikin ƙasashen waje afirka duk hakan gane. ne inda mutum zai lafiya ga duka an kai kuma mutum zai lafiya gari duka yan yi da kan mafaɗi shugaba na ƙasa kaza bai lafiya ga shan duka an toka an yi ɗaukan waje da shi. To mun gode malam daga jamhuriyar Nijar yanzu kuma bari mu je Yobe. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Ina magana da Tijjani Malam Biri daga karamar hukumar Karasu a jihar Yobe. To Malam Tijjani mu ce ka a yau. ta gudunmawa ta a nan da ina magana kan shugabanni hmm. shugabanni su ji tsoron Allah su kuma sa imani a cikin zuciyarsu saboda su in za su iya tafiya ba talaka ba za su iya tafiya ba saboda su a inganta asibitocin karkara da na ƙasa gaba ki daya don talaka ma ya samu daman ciwon lafiyarsa hmm. wannan ita ce gudunmawa ta To Malam Tijjani kenan daga Yobe mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jiha Filato. Da wa muke magana daga Filato? Muhammad Saminu Alfa daga Shandam a Filato State. To Malam Muhammad me zaka ce ko kuma in ce menene ra'ayinka akan ya kake gani ya kamata a inganta asibitoci a Najeriya? To alhamdulillah ni dai na sha neman ku bana samun ku sai Allah ya sa na same ku Allah sarki to mun gode da ka kamo zan yi wa shugaba na addu'a yadda ya tafi lafiya Allah ya dawo da shi lafiya amin sannan kuma in Allah ya sa ya dawo sai su zauna da likitoci manya game da wani bayani a baya hmm. su fahimci matsalolin su kuma magance insha Allah sai a samu dacewa Allah ya to malam Muhammad kenan daga Plateau mun gode yanzu kuma bari mu je Port Salamu alaikum wa muke magana da shi daga Fatasko. To daga da dukan alamu layin malami daga Fataskum ya goce amma mun samu wani kira daga Sokoto. Salamu alaikum da wa muke magana daga Sokoto. Kuna magana da Umaru Kwarai Kundutu mai sai da tonka sabon rija. Tumalan Umaru me zaka ce game da abin da muke tattaunawa a kai yau? to ya kamata gwamnatin najeriya ya kamata ta duba akan matsalar asibitoci wa mm. don ba lahin likitoci na ba lahin gwamnati ne wa kamar ta wani hanyoyi ne kake gani ya kamata a duba so hanyoyin da ya kamata a duba ya kamata su zauna da su likitoci da gwamnati a tsaya a fahimci juna game da matsalar asibiti To Malam Umar kenan daga Sokoto mun gode yanzu kuma bari mu je Onitsha. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Onitsha. Kuna magana da Alhaji abdurrahman To Alhaji abdurrahman me zaka ce game da abin da muke tattauna a kai? Eh, magana bari ya je neman aina da muhimmanci. Hmm. ai ba ma batun shi shi kadai muke ba muna bayani ne akan ta yaya za a inganta cibiyoyin kiwon lafiya ko asibitoci a Najeriya yadda ba sai an fita kasashen waje ba. Wannan matsala ce ta cin hanci, a in ba cin hanci ba. Arzikin da muke da shi, gaban da muke da shi a Najeriya ya kamata dama duk wani babu ma bata kamata ya fita waje neman magani ba. Hmm. a cin hanci shine cewa a Najeriya kawai ba wani abu To mu gode Malam Abdulrahman daga Onitsha yanzu kuma bari mu je Oyo. Salamu alaikum da wa muke magana daga Oyo. Malam Yusuf Ibrahim ina tunani sunan da ka faɗi kenan sai ka ɗan ɗaga murya don ba ma jin ka sosai. To a muna jin ka. yadda ya ubangijin Allah ya sa ya lafiya to Allah ya sanya amma a nan daga murya dai da Allah malam ba ma ji sosai ina ba shi shawara idan ya daga can ya ba shawarar da zai samu mana kiwon lafiya saboda kika idan ta kawa ne wannan ya samu ba su ta daga can ingila kenan ya samo shawarar yadda za a inganta kiwon lafiyar najeriya To Malam daga Oyo mun gode da ra'ayinka masu sauraron mu kuma anan zamu dakata da karɓar wayoyin mu sai kuma guban Allah kai mu zamu mu sake baku wata damar. A nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe biyar saura minti goma yanzu kuma ga tasirin azumi ga wannan malamin. Suna na dai Sama'ila dan kare kare da aka fi sani da Sama'ila yan Adam mai lafiya mm. azumi ne kan babu da zance sai dai Allah ubangiji ya nuna mana falalan cikin sa Allah ya sa daga cikin wanda za inta mm. gaskiya malam zai azumi inda nake farin cikin zuwan azumi kamun azumi ba na samu in zanna har na yi ta kara mm. na izu ashirin izu goma amma yanzu aka daga zara an tana sallah asar to na tsaye da duk wani abun da yake yi saboda albarkan wannan watan na samu falalan cikinsa na kan iya zuwa a duk goma hmm. ina iya kokari na gana sauki alkur'ani to ina kira da masu kayan masarufin azumi su yi wa Allah su duba darajar wannan watan don Allah su sauta don a ɗazu na je sayan arash hmm. kwando karin kwando wanta zan suka ce mun don Allah su yi haƙuri hmm. su duba faladan cikin wannan watan Ramadan ɗin su sauta mana mu ya ku bai mu samu Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da jamhuriyar Nijar inda aka fafata a makonni na goma sha bakwai na wasannin kwallon kafa na rukuni na ɗaya ko League One ta ƙasar kuma ƙungiyar kwallon kafa ta Sony Def ita ce ta nasara biyu da ɗaya gaban Olympic Football Club ta babban birnin Yamai. AS Fan ta nasara ɗaya da banza gaban Nijelek sai Irana ta Arlit ta sha kashi a gida hannun Espoir ta Zandar banza da ɗaya. A Kokana ta Arlit ɗin ita ma a gida kashi ta sha biyu da daya a hannun kungiyar kwallon kafa ta Sahel Sporting Club ta babban birnin Maye. AS Duan ta mai ta sha kashi ɗaya da biyu gaban gendarmerie yayin da is Police ta yi nasara biyu da banza gaban tagur Provincial ta Doso. Sai wasan da zai haɗa ɗan ƙasawa da is Guard National aka ɗage shi. Waɗannan wasannin sun wakana ne gabanin kungiyar kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar ta tashi zuwa ƙasar Namibia a rukuni na ka a wasan wasannin tankaɗe da rairaya na shiga wasan ƙwallon ƙafa na nahiyar afirka wanda zai wakana a shekarar baɗi idan tabaraka ta'ala ya kai mu a ƙasar gabon kuma jamhuriyar ta nijar ɗin ta sha kashi ɗaya da banza a hannun namibia abinda ya sa jamhuriyar nijar ɗin take matsayin na hudu a rukunin ta na ka inda senegal take ja gaba da maki goma sha bakwai da ƙwallo tara ajiye sai burundi mai maki shida ta biyu ana biyar ta ƙwallo biyu namibia ta uku da maki shida ana biyar ta kwallo biyu yayin da jamhuriyar Nijar take kutal ta hudu da maki uku ana biyar ta kwallo biyar kuma tuni waɗansu ƙasashe suka samu tikitansu na shiga wasannin kwallon kafa ɗin na ƙasar Gabon na nahiyar Afirka na baɗi ƙungiyoyin da suka samu shiga sun haɗa da ƙasar Algeria Kamaru Egypt ko Misira Ghana sai Guinea biso Morocco Senegal da Zimbabwe yayin da ƙasar Gabon da za ta karɓi bakuncin take ajiye da na ta tikiti tun da jumawa ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da suka fice daga waɗannan wasanni da ba su da damar ko sun makala zaratan shiga wasannin kwallon ƙafa ɗin na nahiyar afirka na baɗi sun haɗa da afirka ta kudu angola botswana burundi comor congo djibouti gambia sai gine da gine equatorial da kenya lesotho libi madagascar malawi ilmoris mozambique namibia niger nigeria rwanda sao tome seychelles sudan da sudan ta kudu sai tanzania chadi da kasar zambia idan muka dawo a jamhuriyar niger kuwa a bangaren jihar tawa an da zo karshen kakan nan wanda ya wakana bayan wasan da aka yi a birnin ilela umani tsakanin asb ta birnin kwanni da dan gurmu football club na birnin tawa inda ana gab da a tashi wannan wasar a lokutan shaidan kungiyar ta asb ta jeho kwallo a raga aka tashi biyu da biyu haruna maman bako na birnin kwani Sani sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. kwamitin majalisar ɗinkin duniya kan kungiyoyi masu zaman kansu ya ɗauki wani mataki kwana-kwanan nan wanda ke iya zama cin huska ga ɗaya daga cikin muhimman kundoji da majalisar ɗinkin duniya ta ginu a kai wato ƙudurin duniya na kare haƙƙin bal'adama ma'ana aya ta goma sha tara wanda ta tadadi 'yancin ra'ayi da kuma faɗin albarkacin baki kwamitin na ƙungiyoyi masu zaman kansu ya kada ƙuri'a na kin bada matsayin mashawarci a majalisar ɗinkin duniya ga kwamitin kare 'yanci 'yan jarida wanda fitacciyar kungiya ce wanda ta dukufa wajen kare 'yanci 'yan jarida na bayar da labari ba tare da fargabar bita da kulli ba wannan matsayi na mai bada shawara zai ba kwamitin kare 'yanci 'yan jaridar dama shiga wasu muhimman zama da tarurrukan majalisar ɗinkin duniya ciki har da zaman hukumar rajin kare haƙƙin bil'adama a geneva ƙuri'u shida da aka kada na amincewa kwamitin yanci 'yan jarida ya samu izinin bada shawara goma na ƙin amincewa yayin da ƙasashe guda uku suka ƙaurace kasashe da suka amince cikinsu har da Murtaniya, Greece da Uruguay da kuma Gini. Sa'annan kuma kasashe kamar Rasha, China, Sudan, Pakistan da Venezuela suna cikin waɗanda ba su amince ba. Amurka ta bada goyon baya mai ƙarfi ga kwamitin kare 'yancin 'yan jarida ya samu izinin mai bada shawara. Kafin ƙuri'ar, wakiliyar amurka kan tattalin arziki da jama'a sarah mendelson ta bayyana muhimmancin rawa da ƙungiyoyin jama'a suke takawa wurin bayyana ra'ayin kansu a kan shirye-shiryen jama'a da kuma faɗar gaskiya da kwamitin kare 'yancin 'yan jarida ke yi ga ƙasashen duniya ciki har da amurka bayan kuri'ar jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta kwatanta rashin samun izini da kwamitin 'yancin 'yan jaridan ya yi a matsayin babban abin damuwa sannan kuma kin amincewa da ƙasashe guda goma suka yi na nuna ci gaba da rashin amincewa da buƙatar kwamitin kare 'yancin 'yan jarida wanda ya nema tun shekarar 2012 ta ce wannan abu na tabbatar da kwamitin kungiyoyi masu zaman kansu na aikata sabanin manufarsa tamkar mai adawa da kungiyoyin masu zaman kansu ne jakadiya fawa ta kara da cewa amurka za ta sake gabatar da wannan batu don kada kuri'a tsakanin mambobi 54 na hukumar tattalin arziki da jama'a a zamar da za su yi a cikin watan yuli ya kamata kasashe su yanke shawara akan wannan batu in ji jakadiya fawa ta ce ko ƙasa na ɓangaren walwalan faɗan albarkacin baki da ƙungiyoyi ne ƙasa na adawa ne da aya ta goma sha tara na kundin shelar 'yancin bil'adama ta duniya amma dai idan mutum ya yi la'akari da ƙasashe da suka nuna rashin amincewarsu akwai darasi da dama da za a ɗauka. sharhin muryar amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yanzu kuma ga labarai amma a takaice. hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce daban dubatan 'yan gudun hijira daga kudu maso gabashin nijar sun kaurace wa gidajensu sakamakon hare-haren kungiyar boko haram hukumar ta ce hare-haren da kungiyar boko haram ta kai ranakun juma'a da lahadi da kuma litinin a garin boso ya sa kimanin mutane dubu hamsin kaurace yankin difa kakakin cibiyar adrian edwards ya ce galibi suna kaura ne daga boso zuwa tamo kimanin tazara kilomita talatin yammacin kasar watan jiya cibiyar ta yi gargaɗi da cewa matsalolin rayuwa da kuma tsaro suna ƙara kamari a difa cibiyar ta ce ma'aikatanta ma ba su iya gudanar da ayyukansu ba a garin boson tun daga watan fabrairu shekara ta 2015 an tura motocin jinyar gaggawa a lardin venezuela da ke tsakiyar birnin turkiya kusa da jami'ar istanbul inda kuma 'yan yawon bude ido suke yawan ziyarta bayan ya ziyarci waɗanda suka ji raunuka da ake jinya a asibitin haseki shugaban ƙasar turkiya tayyip erdogan ya ce ƙasarsa za ta ci gaba da yaƙi da ta'addanci har zuwa ƙarshe da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga wakilin sashen hausa baban gida jibril da sauran 'yan uwa da abokan arziki bisa rasuwar wata kakarsa mai suna hajiya aishatu a ga hamidu modibo a yola jihar adamawa allah ya ji kanta ya gafarta mata a madadin grace alheri abdu da ta taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da injiniyan mu mr thomas maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya